to bismillah eh, shi ne gari shi ne gidawa yankin gidawa ke imam alizainin abidin gidawa sai ku zaɓi tambiyoyi kuna da tambiyoyi guda biyu sai ku zaɓa guda nawa da wace da wace tambaya ta nawa ta takwas tambaya ta bakwai tambaya ta bakwai tana cewa sharuɗan ƙalidi guda nawa ne akwai zaɓi uku biyar bakwai shaɗin ɗari dalili guda nawa ne guda za a bin a bakin ciki magana sosai kowa ya ji in kina iya ki an san baki an ki shi guda uku to kare ya yi daidai ranki biyu sai tambaya ta gaba kana kuɗi ta takwas to masha Allah ta kana cewa faɗi dalilai guda biyu da ake da ke sa ai yi taimama dalilai biyu za ki faɗa wanda za su sa ai yi taimama rashin ruwa kwata-kwata babu na ɗaya rashin kasa to ba ki da eh, rashin ruwa ko ainihin wato rashin lokaci ba lokacin da za a yi alwala ɗin wata da yau a zina sai zuwan na gaba shi ne imam bakir alaihi salam kasana yau to yau umar bara'u hussein ahmad da fatima umar uku tambaya ta uku to masha Allah tambaya ta uku tana cewa ruwa yana da tifofi nawa ne ruwa yana da tifofi nawa ne ga zaki sifa uku sifa ɗaya ko tifofi biyu Tifofi biyu ba haka bane uku a shi ke ranar gaba sai tambaya ta gaba sai tambaya ta gaba sifofi uku ne ba ɗaya ba ne mu je sai tambaya ta gaba tambaya ta biyu masha Allah tambaya ta biyu tana cewa wankan wajibi guda nawa ne ga zaɓi nan biyar goma biyu biyu shi ma dai zero ba haka bane biyar ne aje yawa sai zon na gaba shine zon din imam eh, imam eh, kazim alayhi salam patisku patisku sune ahmad bakin musa aziza abu musa da tura muhammad ahmad patisku kenan Yeah. tambaya ta ɗan yawwa tambaya ta ɗaya tana cewa tabbarorin kiran sallah guda nawa ne hudu to kama ba da kafin maki biyu kafin ka karbi amsoshin ko sai tambaya ta gaba tambaya ta nawa ke so da sauran tambaya ta tambaya ta takwas an ansa ta tara tara masha Allah ko musi wajibi ne ko haddi ba da humusi wajibi ne ko kuma mustahabbi ne wajibi ne to masha Allah Allah ta kada kai saki a bari mu ambata muku babu babu bata lokaci abinda za mu bada sakan talatin rabin minti rabin minti a cikin rabin minti ya isa ai tunani ko kuma a hararo amsa din to sai zuwan na gaba shi ne zuwan din imam hassan alaihi salam suleja ga wanda za su rikice su muhammad shu'aibu Ru'ayya aminu badariya nasiru nuriya nuriya ko yawa nuriya aminu yawa da sannun ku da zuwa tambaya ta nawa kuke so tambaya guda biyu kuke da su

daga nawa rabin rabin minti guda ɗari ba haka ba ne guda biyar ne nan zero za a bayar yawa sai tambaya ta gaba tambaya ta gaba muna tsarin tambaya ɗaya ta ɗa ta an amsa ta tambaya ta uku an amsa ta ita akwai tambayi har talatin ta sha biyu to tambaya ta sha biyu eh, rukunonin nawa ne uku uku ki karɓa ki kuwa yi kwakwai ki karɓa ki magana jama'a su ji goma ba haka ba ne guda hudu ne zero yawa shi shikenan sai zon na gaba zon na gaba imam ja'far alaihi salam barin bashi ga wanda za su wakilce su sune muhammad ibrahim a alimatu anas muka yi na tabbata to mun so to um tambaya ta nawa kuke so tambaya ta sha uku tambaya ta goma sha uku tambaya ta goma sha uku tana cewa bulala nawa ne ake yi wa wanda ya zina wanda bai da aure bulala ɗari bulala ɗari ya yi daidai maki biyu to tambaya ta goma sha hudu nawa ake yin tashakkut a sallar asbahi tashakkut nawa ake yi a sallar asbah kuda kuda ya yi daidai a gaishe ku kai ina kai zon ɗin imamul mahadi a jalala farajin sharif wanda za su rikice su su ne nuriya salihu Hisham Ibrahim Hussaini Ibrahim to tambaya tana kuke so Ka hudu a an amsa ka hudu nan ta sha biyar to tambaya ta sha biyar tana cewa hukuncin sallar da aka ninka ta sau biyu me hukuncinta ku rika sa abin baki ku magana kowa waye. sallar da aka linka ta sau biyu yin hukuncinta dole to shi kenan biyu sai tambaya ta gaba tana da sauran tambaya ta ta biyu ai ta biyu an amsa ta ta sha shida tambaya ta goma sha shida tana cewa yaya za a yi azumin wanda ya kwana da janaba da gangan har alfijir ya fito bai wanka ba a cikin watan ramadan me azumin ta yaya babu azumin bai yi ba to maki biya daidai sai zon na gaba imam al-jawad alayhi salam kakwato wanda za su rikice su shine su ne bilal haruna mansur aliyu nana aliyu kakwato tambaya ta nawa tambaya ta goma sha hudu ok ta sha hudu an amsa ta ka goma sha shida ma haka an amsa ta sha takwas to tambaya ta sha takwas tana cewa ana tilasta wa yara ko yaro yin sallah tun daga shekara ta biyu ko ta goma ko ta ashirin ta bakwai yin shekara bakwai ake tilasta maka to ba ba daidai bane tun daga goma ne sai tambaya ta gaba. ta masha Allah da aka yi da ruwan ƙwace alwalar da aka ko ba ta ba ba ta ba maki biyu ya yi daidai to sai rasulun akram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bauchi bauchi ibrahim idris muhammad sani abubakar fatima adam eh, muhammad sani abdullahi ina goci to a so mana ibrahim ibrahim idris muhammad sani abdullahi fatima adam a zo mu gani goci tambaya ta nawa kuke so

mustahabi a a wajibi ne shi kenan sai tambaya ta gaba ashirin da ɗaya to ashirin da ɗaya gashi nan yi wa gawa wanka menene wajibi ne ko mustahabi wajibi ne maki biyu ya yi daidai mun gode ya rasulun akram masha Allah imam al-askari alaihi salam zariya wanda za su wakilce su su ne fatima usman muhammad haruna muhammad haruna kana biyu to masha Allah sannu ku da zuwa awa to tambaya ta nan kuke so tambaya ta ka a dinga bakin ka kowa ya tambaya ta uku tambaya ta uku tambaya ta uku an amsa ta ta goma ai ina jin kama ta goma ma an amsa dan nan tambayar hawa zai talatin ta ashirin da biyu masha Allah ga ashirin da biyu ana wanke najasa da da ruwan turare ko mutulakin ruwa ko ruwan omo mutulakin ruwa maki biyu mun gode zai tambaya ta nawa ashirin nawa ne mafi karancin kwanukan al'ada mafi karanci uku uku masha maki ne, an gode to eh, tarih tarihi sai tarihi za mu koma mu faro daga farko zaɓin kano zaɓin imamu hussein alaihi salam wannan tarihi ne yanzu zamu yawwa kano sai shi ta dama ba ta yan kira su ba dama su ne wa'annan na ƙazin to shi ke nan tambaya ta tambaya ta tana cewa kwanuka nawa ne a cikin watan musulunci kwana talatin maki da maki da ko dai watan ya ashirin da tara ko ya talatin da sun sa to a cin da kamiya ta gaba tambaya ta hudu ta hudu to tambaya ta hudu ban sani ba ko za mu yi ta kudan jira sai zama su masu ba da amsa din su jira a ba su na ake ce musu zaki zaki a ce ma ko kaza ko kaza ko kaza yawa so sai take jira tambaya ta biyar ko tambaya ta biya tana ce an amsa ta tambaya ta nawa kika ce ka hudu yawwa a cikin wani wata ne na watan musulunci ake yin sallar karamar ake idin karamar sallah cikin watannin su ne rajab shawwal da hijja da hijja zero shawwal ne yawa ɗaya ga watan shawwal to ya yi haka sai zon na gaba zon ɗin imam ali zainul abidin to ga nan dai na jin khalid yabu ibrahim yawa zon ɗin ali eh, imam ali zainul abidin tambaya ta nawa kuke ta bakwai eh? tambaya ta bakwai annabi salih alaihi salam annabi salih Allah ta'ala aiko shi zuwa ga wata al'umma ko ko wata kabila wannan kabila wannan kabila wace ce daga ciki akwai jews jews yahudawa akwai samudawa ko kuma zalim zalim to dawa, maki biyu ya daidai sai tambaya ta gaba kwace kuke so tambaya ta goma a wani gari ne aka binne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a wani gari ne akwai zaki garuruwan su ne Ta'if Madina Makka Madina aka binne shi to masha Allah an gode to sai imamu imam bakir alaihi salam katsina umar bara'u husaini ahmad fatima umar to wace tambaya ce kuke so ta ɗaya masha Allah tambaya ta ɗaya tana cewa ne daga wani abu ne aka halicci annabi adam alaihi salam to to to shi kenan wannan afan tambaya ba ita bace ka nema ta farko ce ka nema tana cewa ne a mala'ika daga wani abu ne aka halici mala'ika haske to yayi madalla Thank you. to kai kuka amsa to to saura da kuka zaɓa ta biyu to yayi tambaya ta biyu tana cewa menene sunan kowa ya wani mala'ika ne aka wakilce shi da kula da wannan duniya ɗin eh, bari a baku option na farko a kenan Eh, mika'il na biyu ridwan na uku eh, malik mika'il shukran ya yi yawa ga Allah akwai surutu da ake da tattauna da ake yi don Allah musamman eh, kada a daina surutu musamman ma ko 'yan makata 'yan uwanku ne na nan kusa kusa yawwa to shi kenan sai kuma imam kazim alayhi salam imam musa kazim alayhi salam fasiko muhammad bakir musa hadiza abu musa batula muhammad ahmad yawwa to ku zaɓi tambaya ta ba a bin a bakin ka ta faɗa uku uku to tambaya ta uku tana cewa daga cikin watannin musulunci guda goma sha biyu wani wata ne na uku wata na uku ga zaɓi rabiul awwal to shi ke da kafin a baka zaɓi ka ba da amsa ya yi daidai mai biyu to sai zai tambaya ta tambaya ta goma sha ɗaya yawwa tambaya ta goma sha ɗaya a wani kwanan wata ne wani wata ne kuma wani kwanan wata a faɗi kwanan wata da kuma sunan watan aka yi irari da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ga zaɗin nan ɗaya ga watan shawwal sha biyu ga watan rabiul awwal ashirin da bakwai ga watan rajab nawa na farko to ba na farko gani. na ƙarshe ne na farko shi ne shawwal ba ɗaya ga watan shawwal gani. ne na ƙarshe ne a shirin da bakwai ga watan eh, rajab to ka sa biyu to shi kenan masha Allah mun gode to sai sai imam hasan al-mustafa alayhi salam wanda yake ne sileja zuwa ɗin sileja muhammad shu'aibu nuriya aminu badariya nafi'u wala da an ambaci zojin sai a yi sauri a dogo yawa kamar da nawa kuke so ta ta uku an amsa tambaya ta uku tambaya ta sha biyu to tambaya ta sha biyu tana cewa eh, wace kalma ce aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka aiko shi a sako to ci kalma ce kalma farko da aka fara saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai zaɓi akwai zaɓi na farko a bismillahir rahmanir rahim b alhamdulillahi rabbil alamin في اقرأ باسم ربك الذي خلق في اقرأ باسم ربك الذي خلق ما تجي تكن لا تجرى ta sha uku tambaya ta sha uku tana cewa ne ehm, manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana da shekara nawa aka fara sauko masa da wahayi bayan alqur'ani akwai zaki zaki na farko a kenan yana da shekara ashirin 25 b yana da shekara arba'in. si yana da shekara hamsin da uku yana da shekara ashirin da biyar ba daidai ba ne yana da shekara arba'in shi ne daidai yawa to sai zuwan na gaba sun imam ja'far imam ja'far alaihi salam manufashi daga manufashi sai george su shirya to tambaya ta goma sha uku an amsa ta ta sha hudu ta sha hudu ta sha hudu to ka tambaya sha hudu an yake ta domin muman ba a buga ta ba ta goma daidai tambaya ta goma an amsa ta tambaya ta ashirin tambaya ta ashirin tana cewa wane ne wanda ya fara musulunta bayan manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zaɓi kuna da zaɓin Khalid bin Walid Muawiya bin Abi Sufyan Imam Ali alaihi salam masha Allah alhamdulillah na ki na ki to ke tambaya ka nawa to ba ta ashirin da ɗaya daga ashirin tambayar sun ƙare daga ɗaya zuwa ashirin ne nan tambaya ta sha tara tana cewa ne Thank um, you. cewa akwai abubuwa guda guda uku abubuwa guda uku da ake bukata ga iyaye su tarbiyyantar da ƴaƴansu a kansu ko su karantar da su a kansu abubuwa ne guda uku ga sunan akwai zaɓi a son duniya a yi kuɗi a yi naira b son manzan Allah alaihi salam da iyalan gidansa da ƙur'ani sai ba ko ɗaya a nemi wani abu daban to kuna da rabin minti ba Tokan ta Allah da iyalan gidansa da alƙur'ani to shi ne ke kenan ko wa yayi na ki ji to to sai tambaya ta nawa ẹ̀dá ẹjọ́ tẹ̀ á tọ̀ yóò fún oúnjẹ tó lọ́dún fún àkùdá yọ. Dàdàjọ́ ṣe tọkọ tẹ́tẹ́ ìgbàmọ̀kúta. fi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam shi kira zuwa ga aikin haji eh? to ya yi daidai maki biyu sai ɗaya tambaya sai ɗaya tambaya tambaya ta sha biyar ta to tambaya tana cewa ne me ake kiran ainihin wato maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko zaɓi na farko bukari tafsir ko ku hadis Maji da rabi. jayi da ina ka ka kuma rike kuma rike a cikin shi tambaya ta goma sha takwas tana cewa wani salon magana ne wanda za a yi a nuna goyon baya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga ciki akwai labbaika ya imam labbaika ya husayn labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulallah, jamil jiddan maki ko sai tambaya ta gaba tambaya ta sha tara tambaya ta sha tara amsa ta tambaya ta sha shida tambaya ta sha shida ga ta nan a daga cikin mata wace ce ake kira khairun nisa'il alamina ga zaki sai da khadija alayhi salam sai da maryam alayhi salam sai da fatima zahra alayhi salam ما شاء الله ما an gode. kaga ta ke nan sai rasulul akram rasulul akram kunci tambaya ta hudu tambaya ta hudu tambaya ta hudu na fa an amsa Tasha shida Tasha shida ma haka an amsa ta sha bakwai Tasha bakwai so ita ce ke ba amsa Tasha bakwai wane ne daga cikin bayan Allah magabata wanda ya zamani da annabi Musa alaihi salam sannan kuma zai yana tare da annabi zai yana tare da imam mahadi ajiyar farajin shari wane ne ga sunan daga ciki akwai yusha akwai sidar akwai haru yusha ba zero ba shi ba ne kedar ne kedar ne to sai tambaya ta ta gaba ta goma sha tara ta goma sha tara amsa ta wanda suka yi saura shine tambaya ta ta takwas da ta tara da kuma ta goma sha ɗaya su kaɗai suka ragu a bamu na goma sha ɗaya sha ɗaya to ta sha ɗaya tana cewa wace irin dabba ce ko kuma ya sunan wannan dabba ɗin da sun san ya hau ya yi iraji option mahmud kaswa buraka kaswa la buraka ce shi kenan sai zon na ƙarshe shi ne zon ɗin imamul askari alaihi salam imam al-hasan eh, zaria kuna da tambaya ta takwas da ta kawai gare ni ko da kasu wannan kila ba ku ma da zafi kenan amma dai duk haka tambaya ta takwas tana cewa ah, wani suku daga cikin annabawan Allah da suka gabata wani annabi ne ke da ƴaƴa goma sha biyu options su ne na farko a annabi yaqub alaihi salam b annabi ibrahim alaihi salam c annabi yusuf alaihi salam annabi yaqub alaihi salam 2 wata ta ƙarshe na tara na'am kasar suna cewa a wani kwanan wata ne kuma wani wata ne aka haifi manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam rabiul awwal nawa ga wata sha to masha Allah ya yi daidai kan ne sun tsare ne sun tsare masha alhamdulillah an gama da fito an gama da biyayya. sannan waɗanda suka rubuto su za mu ba sai su sai su karanta so da haka sai a shi shirya sai zama sun zo su ci gaba eh wanda suka rubuta da sai su zo insha Allah sai su ci gaba da nan على محمد وعلى محمد insha Allah wannan arabiya kenan kuma kamar yadda aka kira ɗan imam don ɗin imam hassan alaihi salatu wa salam kano to ga tambayoyi daga ɗaya zuwa ishirin السؤال الأول إلى العشرين أي سؤال سؤاله بالعربية سؤال كم؟ أها الأستاذ استخرج المفعول به في هذه الجملة قرأ إبراهيم القرآن أين المفعول به في هذه الجملة؟ قرأ إبراهيم القرآن أين المفعول به؟ قرأ لا ثم أي سؤال؟ سؤال كم؟ السؤال الأول طيب إلى كم تنقسم الكلمة وما هي؟ تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام جيد وما هي؟ اسم اسم فعل أرجو بارك الله فيكم طيب آه. إمام علي بين العابدين العربية أي سؤال؟ سؤال سابع عين الاسم الموصولة في العبارة الآتية هذا المدرس هو الذي جاء بالسيارة أين اسم الموصول هنا المدرس لا خطأ شوفوا ثم أي سؤال سؤال ثالث اذكر ثلاثة من أسماء الإشارة أسماء الإشارة طيب هذه بارك الله فيكم هذا جيد ثم إمام كاظم عليه الصلاة والسلام على العربية أي سؤال سؤال الثاني طيب. عرف الاسم ما هو الاسم الاسم يؤكد يدل الاسم يؤكد يدل على الاسم يؤكد الاسم خبر الاسم كل لفظ يسمى به إنسان عن حوال حوال أو نبات أو جمال أو أي شيء آخر أيوة، عشرين عشرين سؤال عشرون صفر هذا صفر صفر السؤال العشرون ما هي جوازم الفعل المضارع؟ جوازم الفعل المضارع الحروف التي تجزم فعل المضارع ما هي؟ خروج الدم لفعل المضارع نعم جوازم الفعل المضارع صفر هي لا لم إن إمام كاظم عليه الصلاة والسلام إمام كاظم بسرعة بسرعة إمام كاظم عليه الصلاة والسلام أي سؤال أي سؤال سؤال كم أول لا أجيب هذا قال أجيب هذا السؤال أم أمسى سؤال ثاني كذلك هناك رابع خامس ثاني تاسع عاشر هو لنا خامس خامس ما معنى المفعول به المفعول به هو ماذا المفعول به ثم أي سؤال ثم أي سؤال كم سؤال كم سؤاله الفاعل اسم كدش كدش منصوب مرفوع مجزوم الفاعل اسم ماذا؟ اسم مرفوع بارك الله فيكم منصوب صبر إمام حسن عليه الصلاة والسلام سلد إمام حسن أي سؤال الأمثال ثلاثة آه، الرابع عين الفاعل في هذه الجملة أين الفعل هنا أكل محمد الطعام أكل محمد الطعام أين الفاعل أكل محمد الطعام أين الفاعل هنا نعم طعام لا صفر ثم سؤال ضم ها سؤال ضم أمامك تجاوب eh wannan tambayar akwai ta takwas ta tara goma eh sa'adu tsarin ad جمع هذه الكلمات كتاب ايه الانسان كتاب ما جمع كتاب كتاب ما جمعه قلم ما جمع قلم صفر ثم إمام جعفر عليه الصلاة والسلام إمام جعفر عليه الصلاة والسلام معلوم فاشي tambaya ta biyu ne ya ce ta قالوا ثلاثة عشر ثلاثة عشر

Imam da za a sake mutu wannan kalla ta kan share ka balle kuma ba mu son wasu sa mana baki a cikin abin ba bukata idan akwai komplain a ce a sake tambaya din. Tilaita za su dawo a yi musu a ci gaba. العشاء Thank you.

الولد الولد جملة الولد الولد هذا ولد الطعام الطعام كله اي هذا هذا هذا اي ثم سؤال كم؟ أربعة عشرة ما هو المبتدأ؟ ما هو المبتدأ؟ المبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة بارك الله فيك ثم imam عليه الصلاه والسلام wasalam jos سألوا فنجيب هذا هناك اثنا عشرة ماذا؟ ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام ما هي؟ نعم الكيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماذا وماذا؟ صفر ثم أي سؤال؟ نعم سؤال كم؟ tambaya ta nawa da sauri eh? Wani tasi اذكر أربعة من حروف الجر حروف الجر حروف الجر أربعة فقط ها في إلى عن لا واحد ونيس واحد ونيس قال الولي إمام جواد عليه الصلاة والسلام سقطوا سؤال كم؟ هناك العاشر عشرة هات مفرد هذه الكلمة طلاب ما مفرد هذه الكلمة طلاب هذا جمع أين مفرده؟ طالب بارك الله فيك ثم سؤال كم؟ واحد طيب، وعشرة المجيب طيب، هذا هناك خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر واحد طيب، عشر ها؟ واحد عشر نجيب هذا

تسع عشر حال أسماء تقدير هذه الكلمة مثال كبير أكبر طويل إذا قلنا طويل ما اسم تقدير هذا؟ أدوال أدوال؟ لا دين هذه المثال كبير أكبر طويل كبر أها ثم سؤال كم؟ سؤال كم؟ ها؟ هذا أيضا هناك سبعة عشر ثمانية عشر تسعة ينقسم الضرب إلى قسمين اذكرهما الضرب ينقسم إلى قسمين ماذا وماذا؟ ثم نوم askari عليه الصلاة والسلام zaria سؤالين فقط ثمانية عشر وتسعة عشر كن نواسب الفعل المضارع نواسب الفعل المضارع ثم كون الجملة واحدة من عند نفسي جملة واحدة فقط جملة واحدة مفيدة جملة مفيدة صفر صلوات الله على محمد وعلى malaman larabci ala saka da alkhairi sun gama za mu kira malamin turanci ya zo ya fara ɗaliban turanci sai su taho ko su shirya a tsarin jos da ake da su tun a zuwan da aka fara da su insha Allah wanda malam Abdullahi zai ci gaba da gudanarwa malam Abdullahi alhamdulillah assalamu alaikum wannan sai ku taho da za ka tafi insha Allah Allah akwai tambayoyi guda talatin sai ka samu wata da ba da amsa. Bismillah. number 12 to ga akwai auki da za a karanto sai a zaɓa daga ciki amma ga tambayar apple the dash dash sitting down when she smelled smoke a is b will c was d i that is the correct option Wrong. Second question. Zero. Number six. Hmm? Number six. Number four. Yusuf and Nun. television every evening. A. Watches. B. Watch. C. Watching. D. Watched. D. Watched. Correct. Too much. wato sai imam malik da suna ah, jigawa imam malik abdin jigawa sauri sauri Number six. football. Palace plays football every evening. A please. B playing. D play. Number six, number one. The ball. Palace football every evening. A please. B playing. D plays. Qui Qui n'a pas compris Qui Qui Qui Qui Bon. Sure. And, uh, Number 12. Number 12. Amanda. Yes. 10, okay? Sani is Darajash to his father. A. Listen. B. Listening. C. Has listened. D. Listening. Sani is Darajash to his father. A. Listening. B. Listening. He has listened. He is listening. Eight round. Zero. Say Imam Bajir, alayhi salam, Fitna. Next question please. Number 13. Number 13. the, the children NSS go to Onitsha next week. A. R. B. Will. C. Have. D. Have go. A. R. B. I found that so zero. Zero. Another question. Hashimu mala you Four broken tables in our classroom now. A, if. B, one. C, R. D, where? where demonstrating four broken tables in our classroom now. A, B, what? C, R, D, where? Zero. Zero. Zero. Three. İmam Musa Then What do you? The letter by A itself, B himself, C yourself, D herself. Zainab wrote the letter by that is dash A itself, B himself, C yourself, D herself. Wrong. The answer is B herself. Second question. Zero. Hmm? Number two, okay. Malam Musa has four. A. Wife. Ah? B. Wife. C. Wives. Hmm? Wives, correct. C. Too much. Imam Hassan. That's the Imam Hassan. Suleja. Number two has been answered. Number four has been answered. Five. Yes, okay. Number five. The work is dash dash done. Satisfactory, Satisfactory. Satisfied. Satisfactorily. work is dash dash done. A. Satisfaction. B. Satisfactory. C. Satisfied. D. Satisfactorily. Huh? Zero. last question. Huh? Six has been answered. Eight. Number eight. Number eight is not properly constructed. Change another question. Number ten has been answered. 9. Okay. Engines, dash dash ships. A. Driving. B. Drive. C. Driven. D. Was driving. Wrong. Zero. Yeah. Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. Malumfashi. Tambaya, Fatim has been answered. 14, okay. Number 14, flames were dash dash in the engine room. A, seen. B, seen. C, will seen. D, saw. claims, claims were directed in the engine room. A. Seen. B. Seen. C. Will see. D. Saw. Mm -hmm. No. Zero. Twenty. spell the plural form of sugar. The plural form of sugar. Spell the plural form of sugar. Spell Give them one. Naked, just so. Hurry up, please. Question number huh? 21. Okay. Spell the plural form of sheep, the plural form of sheep. I don't want to see at time. No, it's wrong. It's zero. Wrong. It's not equal to Zero. Say another question. Number Number seven, I think, has been answered. Okay. How many teachers that is there in your school? A was, B is, C are, D will. Yeah, wouldn't it? One, one answer is correct and the other one is wrong. Thank you. So the first uh, answer was the answer is wrong. Therefore, the, the, the, she loses the match. Chicken. Imam আলী ইসলাম Siapa tu? Ah. Bincang kedai kurang Eleven? Okay. Question eleven. The captain has directed the children on board. A. Allow. B. Allowing. C. Allowed. D. Is allowing. Very correct. Too much. Your question is number 13 has been answered. 15, okay. Number fifteen. dash dash ship is not easy. A. Sail. B. Sailing. C cells, B cells. Hmm? Hmm? The question is that the is not easy. A cells, B saline, C cells, D cells. rasulul akram bauchi rasulul akram bauchi question number 20 has been answered 19 okay 19 spell the plural form of two the plural form of two you are going to spell the plural form. Spell the plural form of tooth. Zero. Another question? Is teeth. Teeth. t Teeth. Another question. Uh, last question. Huh? Number five has been answered. Eighteen. Okay. Spell the plural form of dictionary. The plural form of dictionary. students. Imam Hasan al-Askari al-Islam, Zaria. Zaria, please. Sixteen? Okay. Sixteen. Dash dash up. Japar saw the captain. A. Looks. B. Looked. C. Looking. B. Has looked. Looking. Very correct. Who marks? Another question. Thirteen has been answered. Huh? Nineteen? It has been answered. has been answered. Go up like 17, okay. Now spell the plural form of knife. Knife. The plural form of knife.

Number five. How many sides does a hexagon have? A. Seven. B. Five. C. Six. How many sides does a hexagon have? A. Seven. B. Five. C. Six. not a sentence, is it? B. Sorry. round Zero. Okay, Imam Ali. Imam Ali Zainul Abidin, please have your seat. Jigawa, that is Jigawa. Not the only one. two of you? Okay. Make your choice. Number two. What is the spirit of 144? My answers here are A. 14. B. 11. C. 12. What is the spirit root of 144? A. 14. B. 11. C. 12. You said? C. Correct. That is too much. Next question, please. Number three. What is the value of forty-five divided by 3? A. 12. B. 15. C. 25. What is the value of 45 divided by 3? A. 12, B, 15, C, 25. Now, this is just basic. No, you have to answer my.